su Abdullahi Masana. To, ni abin da nake so jan hankali ne ko kuma in ce tambihi. Kowa ya san dai musulunci abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake ɗaya. Musulunci sunansa musulunci. Kuma babu abu mai kyau irin musulunci. Ba mu da wata hujja mai kyau sama da musulunci. kuma duk musulmi abin da aka san shi a wanda ya amsa sunansa musulmi kana ganinsa ba sai ka ce ba ma za ka gane musulmi ne saboda ƙarfin musulunci kuma har kullum musulunci kira yake yi ba kora ba addinin musulunci kuma ba a san musulmi da ai aibata ɗan uwansa musulmi ba musulmi ba a san shi da musguna wa ɗan uwansa musulmi ba kullum abin da ake so yau idan ka ga ɗan uwanka ya kauce daga kan hanya ko musulmi ko ba musulmi ba jan hankalinsa za ka yi ka ba shi shawarwari ba ka aibata shi ba kuma Allah shi ya san ɗan wuta shi ya san ɗan aljanna Allah kuma shi ya san daidai tunda shi ne daidan amma ni wani abu da yake bani mamaki na wani bawan Allah da ya fito yake aibata 'yan fim ko yake ci musu mutunci yake kafirta su wannan abin ya bani mamaki kamar fa yadda kake da iyayenka sun haife ka mu ma iyaye ne suka haife mu muna da 'ya'ya da 'yan uwa da dangi kuma ba yadda za a yi duk harkar duniya a ce duka na gari ne ko a me sai ka samu ɓata garuwan layi kuma sai ka samu na kirki amma ka aibata ka kafirta ba daidai ba ne kuma ko ni ba zan ce duka 'yan fin mutanen kirki ba ne ko ni ba zan ce ni mutumin kirki ba ne a idan ka fahimce ni a mutumin kirki shikenan kuma yau idan ka ce ni fasiki ne ni lalatacce ne ni menene to shikenan ka kaddara ma haka ne sai na ce to astaghfirullah sai na tuba wa ubangiji na in ina aikata fa wannan abin da ka gaya mu sai na tuba na tuba misali to in kuma ba haka bane kai kuma abin da kai furci sai na ce na bakka da Allah ni na tuba tunda ai Allah shine shahidi tunda Allah subhanahu wata'ala ta yi wa man sha'a falyumin fa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina nara in kaga dama kai imani in kaga dama ka kafirta amma muna so in Allah yadda alfarma annabi da alqur'ani a imanin za mu tafi har abadan abidina to sai ka ce wane fasiki wane mutumin banza abin da yake kafirci ne ko kuma a zina ike me ike yi waye yake me yake kuma baka gani ba labari aka baka kuma kai a matsayinka na malami duk da bazan zan ce duka malamai ba wasu suna da fahimta suna da jan hankali ba sa aibatawa ba sa muzantawa domin su ma 'ya'ya ne za su haifi 'ya'ya wata ran baka san kai ma inda naka zai je ba hmm? ayar Allah ce fa ta ce wala ufu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'adu kullu ula'ika kana anhu mas'ula ni almajiri ne karka ce ka ji alhalin baka ji ba karka ce ka gani alhalin baka gani ba kawai sai dai ka muzanta to ni ba zan fito ko in zage ka ko in ce kaza ba ko in ce kaza a'a ni jan hankali ne daidai fahimta ta nake faɗa ya kamata mutane da abin da za su yi a magana su rinka yin adalci in ka zama mai adalci a rayuwa Allah zai taimake ka in ka zama kuma mai son rai mai faɗar ra'ayinka to wannan abin fa da kai wata zai je ya dawo maka assalamu alaikum